لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين tabbas Allah yana sanar da abin da waɗannan suke ɓoyewa na ayyuka kuma yana sanar da abin da suke bayyanawa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai saka musu akan waɗannan ayyuka Allah baya son masu girman kai daga barin bautarsa da miƙa wuya zuwa gare shi yana fushi da su fushi mai tsanani